الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da karatun littafiyan alhakul mubino juzuyin baci man ga alhadithul hadi wal khamsun hadisiyan ara tabeni عن كلدة بن حنبل رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه ولم أسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فقل السلام عليكم قل صحيح رواه أبو داود والترمذي an kildata man ga daga bayan kildata ibn hanbal ne ya hanbal na radiyallahu anhu sai tuje daga mi qala gan ataitu rasulullahi ni lo ba tu ci ci ci sallallahu alaihi wasallam fa dakhaltu alayhi mi ta ga dai tugo wa lam usallim ma di sallama ne mi agadana fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ga irja ajaban faƙul ogan assalamu alaikum amin ji sakuli tabbatu yaye a adukul in ba mai ganda sahihun rawahu abu dawuda wa tirmidhi alhadithu sani wal khamsun hadith yara ta da an umar ibn abi salama radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ga tuce ce ce annabi sallallahu alaihi wasallam ga ya gulam ya waye ginna san ga bismilla wa kul bi yaminika o gibi gwagwaloyi wa kul mimma yalika mo gi daga yana tabawana rawahu al-bukhari wa muslim al-hadithu thalith wal khamsun hadith ta tabe gutai عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعى في في في حسن رواه الترمذي الحديث الرابع والخمسون حديث يارى تلغني عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابقى إن الله أكيك سقو أوحى إلي أن تواضعوا سيت جوايا بقى في دقع حتى لا يفخر أحد على أحد ebo zandoci fe beji fari ta ke zandoci ma wala ya bugi ahadun ala ahadin zan da ci mafi gbetu tatiya zan da ci ma rawawo muslim alhadithul khamis wal khamsun hadith ya rata da gutunci an jubair ibn mut'im radiyallahu anhu qala qala rasulullah tuce tuce annabi sallallahu alaihi wasallam ga la yadkhulul jannata qati'un zan ga bayyana wọn àlọ́ àlìjẹ́nà sànẹ́gẹ́ bá dẹ́ngi náà wọn àlọ́ àlìjẹ́nà ní bí màánà kọ́ọ̀tì àrọ́hìn zane ba dangi na zane bayan guna rawawul bukhari wa muslim hadisiyan ara ní ci ga an kildata ibn hanbal da ba kildata ibn hanbal radiyallahu anhu sai tuje da ganbin qalan ga ataitu rasulallahi milo batu ci ya ce ci sallallahu alaihi wasallam a salatu ya ce ci bi aminci lu tabbatu yu fada kaltu alaihi wa lam usallim ni ta gadai ta tu ci ya ce ci maji sallama fa qala annabiyyu annabi sallallahu alaihi wasallam ga irja ajaba fa qul ga assalamu alaikum aminci sakuluji tabbatu yaye a adukul in ba mai gandan sahihun rawawu abu dawuda wa tirmidhi wale ga hadisin na walawi ke dai gagade mi zanwociyo ko kata zanwociyo ma sai wala sallama ji wa mola iziniyo wa ce ciga latar kulu buyutan gaira buyutikum hatta su wa tusallimu ala ahliha emiji be kataji na jiye na e ga gandan goma sai ya la sallama ya je mai la izine wa hadisin na be wanke lawu ga kawo ga emi mito ko kata to e za ta gandan umaji sallama wa gaji wunya da azuma ya e bo lolo wuye na tarbiya musulunci na wuyo ko hadisin na be wa lawu gan emisa kemine sazani musulunci wani waje za sallama ya alu alijanna sai ga imani ji imaji e imani wanja sai ga wadoji ine na mai gaji ya wadoji mai si ji wani sallama sai da ka ji wani sallama wa yashi wato mahalle zaye wa ji wani sallama ugwai musulunci wa waga wa aliza sallama sai zane wa ɗena kuma ke goyi musulunci ba na ga waje sallama ba bugan dundo ga wa jiki na yau ba ga wa ya sha na ko ya zaga shi ga i shi ga ji da kan jin da ga waje sallama on yare wato mu sama ga gogan wa jinwa alalima ni bi sallallahu alaihi wasallam wai goto ji da kan ji ga mai ja sallama mai laija ko ji gane ko zanu ti gashi shunga le zai wa ji sallama shi shunga yezu wa buga ke wuji sallama ga assalamu alaikum wa ya ja nga ke wona ngo le pate ti ele yino idza yitu bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha ko ji gani ko ja assalamu alaikum wa alaikumus salam assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh aw mai zo tura ga assalamu alaikum ina je gana wa gaji wa yuje na je gana mutun fa ayyu bi ahsana minha eji gumbe no mujin no sallama ji babu sallama gunji zamiji sallama ngole alkhairi gashe ba aminci magashe ba ke yi yamma da ba din amai da shi ga gaskiya wani go sallama ni hmm wale yadda na jideriya ko za mu ga cewa guri sallama ga bawa ɗan yau yau sai ji mu sallama ga ga za mu ce janci alalima ni ga sallima alaman man arafta wa man lam tarik zana waɗe na ji sallama to zana waɗiye yana bebe masu ku ga da sallama waye ke ya to doji kwa musafaha ya yi yiwu na musulunci bai yi nan amma yanzu ga adi musafa ya gwagu bai laji wọn kashe gwanni mubarak fori in ka littafi ga al-musafaha ya tiye ga wuce ya tiye egwani laji kiyo egwani nge laji kiyo nge laji musafa wunji gwagu ba gani ya gani ga dauna ga gano littafi al-musafa ya mubarak fori kula bayani ya daga wuce bai da bago adai zai je jaki a ganin mana amma wa kai wiladi hadi muhammadin ba wani da alakai da gani ba wuya bi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam in ga yi jiya wa wa leci a sai wa ga adi asar ga ne leci oji hadisi yara ta da gubeci ci an umar rabin abi salama radiyallahu anhu qala ga nabi sallallahu alaihi wasallam ga ya gulamu ya waye ginna Sammilla ya ga bismillah wa kul bi yaminika gibi gogo aloyi wa kul min ma ilika mo gi daga yana tabawna rawahu al-bukhari wa muslim wa ale ga mine yana hadisin ne wuno la da biyen gici gi ga ta yin gici yo diga bismillah waga je gici yo gibi gogo aloyi ga je gici gogo atima waga ti je gici yo je gici daga yana tabawna waga yi ti gizo wa ba duwa buya ya sako alhamdulillah allazi at'amani hadha wa razaqani min ghairi hawla minni wala kuwa wa maga bata ne wa ji bismillah cha bayana wa cha ce yi ti jarina wa jiga bismillah wa wakhiri jibi bismillah bismillah to cha to zoba wai ya ji fahimta ko e gibe gwagwa fiya amma fingan da gwagwa fiya mini yana malis na ke wube nan yammancu jigiwuci tarbiya yammancu jikiyo wajigiwuci tarbiya ngo le jin na zai giboro a rabi wani wajen gboro gwani temnin gwai na ni ga lawu ya a jiga yammanci a shi yage yi da gwagwa fi ga wuya wancu ga a biya hmm. sai ci ku an ya ta fi tashi wa ahalikum naran wa kudu an nasu wal hijara yamanci uji yi foro be sallaji yamanci uji foro be tumuri yamanci kungwaye tun dede eje jito ko wọn gazanyi wọn jana nimanci yamanci unaji ugula wuce ulugwa eje ko ni wọn lo pati yamanci unin ugula wuce ulugwa galugo eji waje fe da da yanzu nan be za dede shi ma galugo fi sigama galugo fi wuyi wuyi ma galugo fi jema galugu da zunan mai zasa kpaji ma galugu fe da ti fiimu dedele ma ngai wa diba wọn lo eba man titi wọn lo da wa zo ebo ati da takpa e shi anci kwen sufanci kwen awariji kwen takafiri kwen boko haram da aga don ma ne kpata da mini ne man ci ngwa rubuta na hadisi yayi buru الثالث والخمسون ko an abi sayyid al-qudri radiyallahu anhu ga anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam na ani nafki fi sharab annabi sallallahu alaihi wasallam kan ne zabe fifiye fice wani hasanun rawahu tirmidhi na'am الحديث الرابع والخمسون عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال ga annabi sallallahu alaihi wasallam inna Allah wa ilayya an tawadu ce ci jiwayi ya ge fi daga hatta la yafqara ahadun ala ahadin e ba zan ci ji fari ta ce zan ci ma wallahi ya bigi ahadun ala ahadin zan ci ma fi ki an fi bigi tu ta ce zan ci ma rawahu muslim ina hadisin ne wuna fi daga tilka darul akhirati najalu walil ladina la yuriduna udwan fil ardi wala fasada ga fele tiwaye ma etin yele ma da alamaji ala gaskiya ta yawo gaga wagwa etin yele wo wafi ogba zajo le go di ale riga zan dondo etin yele wo alkibru batul haqi wa gamsin nas wai go gaskiya wa gaskiya da goya be ba zaji alama etin yele wo shu da taka ko shu dawo ko shu da roni. ko su dalikin ba alama ya ci ya liyo ezula ya ci uzu da fito alama ya ci ya liyo wala mishi fil mara ha na kalanta kai kal arzi wala tabluga al jibala tula ko zu da gaga alama ya ci ya liyo ko zu shishi ko su pe mulki alai sale mulku misra ko wa zila naru tajri ta tati ko zai pewo inna ma wuti tuwa ala ilmi in kem na kawo da fe jina ko zai fe ilimi alima wa ma wuti tu mina lilimi illa qalila ina ala wa ilimi na wuya sai je yi e bogo eti ele ja fari ja pipe ja tambe ce pe family wune goyi na wune balare be zozo na wune shu'arabu na wune nupenci na kiti kullukum min adamu wa adamu min turab ba ta daga ni ga adam ba fi ga ni ga adam man dikkanin ngabo ajiwo ya bugo ina kare muku inda Allah atqaku zai je da sun gaba so ko ni ga da ga da so ko gana balar balar mun da falata ci zai balar ga alwa dan di balar ba da falata ci balar ba gabo mun da falata ci faji ko ba faji ko da falata ci fadur fadur ku ba boku ba ina alaga da fa la ba su ko ne kiyo da su ya ce ce bago fariya dan da cewa gaskiya ta ga foci ne guki biye ni amo biye ni ya yawo biye ni baba na mo no da su ne wato la su wawo ti da lo ta biye kazo e ti ma ti anu yo la eti ko amma umadan musulunci wani a kun fi nuwa fulo musulunci a ne sannan ma mawagu musulunci wani ma wali ne musulunci a jaya ciwo jesus ya bago etin yele wani kiya sun ya etin yele lo wo n lo de ci wo n lo mu gidi wo n lo ke talaka o ebe da kabe ci ngwa gbega ne diga adi ayilu mustaqbiru talaka ne ke le ciwo yana Allah kiyaye الحديث الخامس والخمسون حديث يرى تبغوتيشي عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يا كل الجنة قاطئ ذاني بيغنا قالوا الجنة يعني قاطئ رحم ذاني بدنجنا امام البخاري ومسلم قال gujo ina hadisi ne lawi nan ifi gwi babawe saumi nawe saumi gogowe saumi wa zunowe gaba dangi biyayi mu extended family gaba dangi biyayi mu ebo ni ngo biyo lambari yadda ngi zan ya ga wuta zan do ce dambu agun idu ya agun idu ya wa fi agun idu be ji yebu ne zan do ci me ngo le ne first category ko second category mu ya agun yi amma da ji wa agun ibe ne zai ji ga gun biyu ne wunde ganji kama amma zajige wube na gawa walo zajige kọlu na gawa kọlu zane kọlu wa na wa kọlu wa zane ma wubi ana wa wulwa wọle ne pati wiki guba àti ṣe pati yẹn tati agbẹ̀yìn pátá gúnbi o máa gúnbẹ̀ lè nílò rẹ̀ ngọ́ọ̀lì ẹ̀ na jẹ gánà sunkún zane jiga ìgbẹ́nji ẹ̀wọ̀ na fẹ́ gùn yín gángan níbẹ̀ ẹ̀kọ́ kan na gùn yín wà mu wọ́ta ní dẹ̀ mu. waje wayo ya dabu waje ga dabu waje sadaka ya waga je na dabu mini extended member family jo waje to dukiya waza ka ya hunji kiyo unda mini mumbo alkhairi ga wa bayan mu fare dabu sheri ga jawa bayan ban yi na hunji kiyo unda mu ne ba ta ga e yi yin ji musulunci wai wano musulunci ko ga de dangi alaikum salam musulunci ko ga de dangi na ji to musulmiya nan sai e waga waje kiyo wa gwi da yabo na dangi wo muyo so zane ga bayan guna a jiki a annabi ga a lo alijanna kun ji ga bane a kafiri na re ma'ana na zane gun zane gun yi ne lo jiki a wune bayan guna wa da daraja wucin wune a kagun lada a kunja a gulada na biyu zukarun guji kinan lulu alijanna na a ah, lolo to ne bezo ka me ba lawon lo aljanna na en di hadis ne lawo ne o. ga shi sho fe be yigumo ko san wo ta je ya, wa na daji mma e wo so so ba ne di agusuwan ko di ya kazani wo le ne di ya en ne ji di dia wallahu a'lam wato yani qati'ur rahim ko ma'ana zane bayin guna rawahu al-bukhari wa muslim imam al-bukhari ba muslimi ga gobe wallahu a'lam allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik